وهل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jira da godiyan mu ga Allah subhanahu wataala da ya sake ba mu dama muka dawo domin ci gaba da karatu littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na al'allama a sheikh muhammad nasiruddin al'albani darasi na tara idan ba manta ba muna cikin bayani game da abun da ya shafi ah, rukunnan sallah da kuma abubuwan da ke bata sallah da abubuwan da ke gyara ta idan ba a manta ba eh, mun kawo bayani game da abun da ya shafi yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake fuskantar al-qibla yake tsayuwa a cikin sallah yake sallar farilla da sallar nafila da kuma bambance-bambancen da ke tsakaninsu wanda kuma har mun kawo wajabcin yin sitira inda malam ke muna bayanin cewa wajibi ne idan mutum zai yi sallah to yayi sutura domin gudun kada wani ya gitta masa idan ya gitta masa to akwai matsala kwarai da gaske annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya guda mu yadda ake wannan sitirar yakan aje ta sai ya zo yi sallah bayan ta kuma sai ya zama yayo kusa ga wannan sitirar ba tare da yayi nisa da ita ba kuma idan wani ya so ya gitta masa tsakaninsa da sitira ya bi tsakaninsa da sitira ya wuce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana iya abun da yake iyawa ya hana kuma ya ba mu umarni cewa lalle idan mutum ya sa sitira wani ya zo yake yana bukatar ya wuce a gabansa kuma ya wuce tsakaninsa da sitirarsa to ya hana masa ya sa hannunsa ya hana masa idan ya kiya to yayi kokarin ya sa hannunsa ya dunguje shi ta daidai wuyansa ta daidai ƙirjinsa. idan ya kiya to yanzu kan sai ya shirya da ya shirya su yi faɗa tare domin wannan mutumin shaidan ne domin idan ba shaidan ba ba mutumin da za ka sa sitra kana sallah ya zo ya ce zai wuce ta gabanka kuma ka nuna ma hannu kai ya wuce kuma ya ce sai ya wuce ka dunguza shi ya dawo ya ce shi dai nan zai bi to kaga wannan ya shirya faɗa kenan to kaga wannan shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai bayar da umarni a yi fada yana bayar da umarni a yi mu'amala kyakkyawa tsakaninka da duk wanda kake mu'amala da shi amma ka ga a wannan gurin sai da ya ba da umarni ce lalle ka yi fada da shi da yake dole sai ya bi a wannan gurin to kuma a karkashin wannan bayanin ne ya kawo hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa da mutumin da ke sallah mutumin da ke gittawa gaban mai sallah da mutumin da ke gittawa gaban mai sallah ya sa abun da ke kansa na zunubi to da ya zauna ya jira mai sallan nan tsawon shekara arba'in yana jiran mai sallah sai mai sallah ya kare sannan ya wuce to da ya yi masa alkhairi da a ce wai ya zo ya gitta gaban mai sallah duk wannan yana nuna muna haɗarin gittawa gaban mai sallah yana nuna muna kasancewar Eh, gittawa gaban mai sallah babban laifi ne haka kuma yake nuna muna hadarin shi mai sallah ya bari bai yi sallah ba tare da ya sa sitira ba eh, kuma yake nuna muna wajabci da muhimmancin sitira ga mai sallah to shine sai malai saki kawo wani topic a yau inda malin yake cewa ma ya kada usolata abun da ke yanke sallah me ake nufi da abun da ke yanke sallah bi ma'ana abun da ke bata sallah da yake wannan hadisai ne da dama cikin littafan sunna wa'inda suka tabbatar da kamar sayyi muslim da abu dawuda da ibnu khuzaima duka sun kawo wa'annan hadisan da ke nuna lalle idan mutum yana sallah a cikin sallah wa'annan ababin da zamu karanta wa'in suka gitta masa to sallarsa ta ɓaci wato sai ya zama malamai sai suka wa hadisan fassara wato hadisin ya kada ma ya kada usulata abinda ke yanke sallah wasu suka ce wato yana rage mata lada ne ba wai sallah tana baci bane wasu kuma suka ce a'a annabi sallallahu alaihi wasallam yana da nuhin sallar ta baci idan wa'annan suka wuce bari mu karance su sannan mu bayanin maganganun malamai karkashin wannan hadisin malai yake cewa ma ya kada usulata abun ke yanke sallah abun ke bata sallah وكان يقول منذ الله صلى الله عليه وسلم ينأشيوا يقدأ الصلاة يقدأ صلاة الرجل إذا لم يكن بينه وبين إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل منذ الله صلى الله عليه وسلم ينأشيوا واتو يقدأ الصلاة يقدأ صلاة الرجل آه، إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل المرأة الهائض والحمار والكلب الأسود قال أبو ذر قلت يا رسول الله ما بال الأسود من الأحمر فقال الكلب الأسود شيطان manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ababe guda uku sukan ɓata sallar mai salla idan shi mai sallan bai sanya da ke zama sitira wanda ya kai kwatankwacin ɗan abun nan da ake jingina da shi a lokacin da mutum ya hau raƙuma doki akwai dan wannan sirgin da ake zama a kansa to akwai ɗan wani abu na katako haka wanda mutum ke dan jinginawa da bansa so wani abu shi ake cewa akhiratin rahal to idan ya zama lokacin da mutum zai sallah bai sa fitirar ta kai wannan ɗan abun da ake jingina ba to mace idan ta gitta gaban sallar sa sallar sa ta ɓaci sai watarwa take cewa alha'id matar da ta isa ta yi haila shi yasa aka ce mata mace wato matar da ke haila banda wadda bata isa isa haila ba ko kuma banda tsohuwa haka malamai suka fasara da alha'id dinan tsohuwa wadda bata ta haila bata bata ma sallah karamar yarinyar da bata isa haila ba ko ta gita wannan sallah bata ɓaci ba amma dai an yi laifi babba amma idan ya zama macin ta kai ga haila ko to idan mutum bai sanya sitira ba ta gitta masa a gabansa sallah ta ɓaci. wannan shine eh, na ɗaya na biyu Wal himar haka jaki shi ma idan ya wuce a gabanka kuma baka sanya sitira ba kana sallah to wannan sallar ta ɓaci. na biyu kenan na uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wal kalbul aswad haka kuma al kalbul aswad kare wanda yake bakin kare to shi ma kansa idan ya gitta gabanka to sallah ta bashi qala abu dharr sai abu dharr radiyallahu ta'ala an sai yake yake cewa qultu sai nace ya rasulullahi ya manzo Allah abu dharr ke ruwaito mana wannan hadisin da ji manzo Allah ya ambaci wa'annan ababen guda uku cewa idan suka gitta ma mai sallah sallah ta bace sai Abu Zar yake tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa to ma balul aswad min al ahmar menene bambancin bakin kare da jan kare domin ba a ce jan kare yana bata sallah ba sauran launuka na karnuka ba wanda aka ce yana bata sallah sai bakin kare to menene bambancin haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa bambancin shine al kalbul aswad shaytanun shi bakin kare ai shaytani ne saboda ka to tunda ko shedani ne ai yana bata sallah to wannan shine hadisin da ya tabbata kenan wannan ababen guda uku sune ke yanke sallah na'am mu muku eh, shara ga cewa malamai sun yi sabani me yake nufi da yanke sallah a nan wasu suka ce yana nufin wai rage mata lada ba tare da ta ɓaci ba idan wa'annan suka gitta gabanka sallah ba ta ɓaci ba da dama da cikin malamai akwai wanda ke da wannan fahimtar to amma da dama kuma cikin malaman hadisi sun ce a'a lalle idan wa'annan ababen suka gitta a gabanka to sallar ka ta ɓaci ah, Aisha radiyallahu ta'ala anha matar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama uwar mu'minai tana cewa to yanzu idan kuka ce wayanna abubuwan suna bata sallah kenan kun mai da kare ah, mace kamar kare da kuma jaki domin kun daidaita mu da karnuka da jakkai kenan yi tana gari cewa mace sallarsa ko ta gita ma mai sallah to sallar ba za ta ɓaci ba to da dama cikin sahabbai da tabi'ai da malaman hadisi sun tafi da cewa lalle hadisi yana nufin idan mutum ya bari wani ya gita masa kuma lalle baya da sitira a gabansa kare bakin kare ya gita masa ko jaki ya gita masa shi jaki janarali ko na irin jaki ne ko mace ita kuma mace wadda ta isa ta yi haila kenan wadda ba ta ɗauke hailar ta ba ta ɗauke ba kuma wadda eh, ta isa ta yi hailar ba karamar yarinya ba ba tsohuwa ba dole sai idan an wannan lokacin ta gita mata na cikin haila ba a balagagga ce dai wadda ta isa ta yi haila kuma ba ta tsohuwa hailar ta ɗauke mata ba to shi kenan sallah ta ɓaci wa'annan ababen guda uku su ne manzo Allah ce suna ɓata sallah kuma magana da ta ambaci cewa lalle suna bata sallah ita ce tafi karfi kuma ta ce ce tafi dalili dalilin da ya sa malaman hadisi suka rinja da wannan magana cewa lalle wa'annan suna bata sallah sun ce da hadisin ya zo hakan babu wani hadisin da ya zo ya ce a'a ba yana nufin bata sallah ba mun san da cewa dukkan wanda ya gitta ma a gabanka idan kana sallah ko wane ne sawa'un mace ce ko ba mace ce ba akwai laifi kwarai da gaske mun karanta shi a can baya mun tabbatar da wannan to idan aka ce ga wannan shi ko ya zo ya keɓance nan su kada ya ce to su kuma ya kada salata e, suna yanke sallah to sai aka fahimci cewa to lalle yana nuhin bata sallah yana bata sallah kamar da wasu ma suka tabbatar da haka kai tsaye to kaga a takaice ne wannan da yana nuna lalle magana take nuna cewa idan wa'annan ababen uku suka gitta ma mai sallah kuma bai sanya sitara ba to lalle sallarsa ta bashi sau da kaga wannan yana nuna mana muhimmancin sanya sitara ga mai sallah kenan domin gudun kada wannan ya sa sallarsa ta ɓaci domin idan wannan kai abun nan ka eh, kai sallah ba tare da wannan sitarar ba ɗayan ababen nan guda uku suka gitta ma to zai iya lalata ma sallarka abu na gaba sai malaiki cewa a salatu fi jahal qabri hukuncin sallah wato gaban kabari hukuncin sallah eh, yana ana fuskantar kabari mutum yi sallah yana fuskantar kabari menene hukuncin wannan sallar sai malam sallallahu eh, sai malam yake cewa wa kana yanha a salati tijaha al-qabri manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yana hana sallah a wajen kabari kamar yadda ya zo a hadisin imamu muslim da abu dawuda da ibnu uh, huzaima eh, hadisin da ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi na cewa la tusallu ila alquburi wa la tajlisu alaiha kada ku yi sallah zuwa kaburbura kada ku yi sallah kuna fuskantar kabari ko kaburbura wala tajlisu alaiha kar ku zauna akan kabari wanda wani hadisi ya tabbata muna haramcin sallah mutum na dibin kabari ya tabbata muna haramcin zama saman kabari wannan duka kabari yana da alfarma kwarai da gaske ba a zama a kansa kabari ba a sallah a fuskance shi ana fuskantar alƙibla ne a yi sallah saboda idan ya zama akwai kabari a guri to kar ka yi sallah kana dibin wannan kabari ah, eh, wannan ya nuna ba a sallah farilla a cikin makabarta idan kuma masallaci akwai makabarta a wannan masallacin baya halatta a yi sallah a wannan gurin domin sallah a wannan gurin ya yi daidai da irin aikin yahuda da manzo Allah ke cewa Allah ya la'ance su domin suna rike kabuburan annabawansu da kabuburan mutanen kirkin su a gurin sallah wannan ya nuna kenan akwai haɗari kwarai da gaske mutum ya yi sallah ya fuskanci alkabari a lokacin da ke sallah domin ta kai ga har annabi ya ce Allah ya la'ance su kuma ya la'anci wanda ke hakan duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya buɗe baki ce la'anta ce wani yana da matukar hadari kwarai da gaske wani yasa dai kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana hana sallah ana fuskantar kabari wannan shine sai kuma malaka yake cewa niyya yin niyya shi ma kansa niyya yana daga cikin rukunnan sallah yanzu mun ce mutu ya fuskanci alƙibla kuma mun ji hukumce-hukumcen tsayuwa a cikin sallah mun ji hukumce-hukumce sanya sitira a cikin sallah mun ji hukumce-hukumce fuskantar kabari a cikin sallah wannan duka yana nuna maka a lokacin da za ka yi sallah to bunda a farko gare ka to shine ya zama bayan ka dai arwalla ka inganta tsalkinka yanzu abun da ke farko gare ka shine ka yi shine ka zo ka fuskanci alƙibla sannan kuma ya za ka yi a zaune za ka fuskanci alƙibla ko a tsaye wannan kaji mun bayani akan haka sannan kuma bayan wannan kuma to a wani gurin ne za ka je ka fuskanci alƙibla kuma kaga an gaya muna kar ka je ka fuskanci alƙibla inda ana gitta maka sai kai kokarin ka sa sutura don kada a gitta maka kar ka je ka tsaya inda ke da kabari to kaga an gaya maka inda zaka tsayawa kenan to yanzu an gaya maka wannan ka riga ka yi tsaye yanzu sallah za ka yi to me zai biyo baya to sai niyya to shine sai malai cewa an niyyatu sai niyya wa kana sallallahu alaihi wa sallama yaqulu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana faɗa yana cewa innamal a'malu binniyati wa innama likulli mar'in ma nawa lalle dukkan ayyuka sun tabbata da niyya kuma lalle ne dukkan mutum yakan samu sakamakon aikinsa gurgudun niyyarsa idan niyya ta yi kyau sakamakon zai yi kyau idan niyyar ba ta kyau ba sakamakon zai zo ba kyau wannan hadisi shahararre hadisi hadisi tabbataccen hadisi hadisi da ya zo cikin sai bukhari hadisi da ya zo cikin sai muslim wato hadisi ne tabbatacce wanda ya shahara a hannun musulmai kuma wanda kamar umda ne hadisin imam bukhari da imam muslim cewa lalle ne innamal a'malu bin niyyati dukka ayyuka sun tabbata da niyya wa innama kulli mar'in ma nawa lalle ne mutum gurgudun niyyar sa gurgudun abin da zai samu wannan hadisi malamai magabata da dama idan za su fara rubuta littafi to zaka ga suna kawo nan saboda ya nuna ikhlasi kenan dole duk aikin da zaka yi kai don Allah dole ya zanka inganta niyyarka shi yasa in za su rubuta littafi sai su kawo wannan hadisin haka kuma idan za su buɗa maganar su haka za su yi kila yana yi wa jawabi za a wa al'umma ko ni bayani kuma za su buɗe mafi yawa magabata suna wannan kama mujaddadi a Sheikh Usman ibn yana haka a wajen rubuce-rubucensa yana haka a wajen hudubobinsa yana haka a dukkan guraren da ke haduwa da almajiransa da dalibansa a lokacin da yake gabatar da wa'azi zuwa gare su uh, rahimahullah a shek usman ibn fodi yana wannan to haka kuma magabata da dama haka suke shi sai su kawo wannan hadisi innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa wannan ta sa hadisin ya shahara ƙuri da gaske zaka same shi cikin al'arba'una nawawi na imamu nawawi kananan ɗalibai a makarantun nemu islamiyya duk sun haddace wannan hadisin to hadisi yana da matukar muhimmanci ne kuma shine omda wato wani irin gimshiki a wajen tabbatar da niyya a dukka wani aiki idan ya zan za wani aiki na ibada ko wani irin aiki ne ya shafi sallah ne ya shafi azumi ya shafi aikin haji ya shafi zikiri ya shafi karatu alkur'ani ya shafi kowace irin ibada to dole sai da niyya idan niyya ta inganta to wannan aikin kuma sai ya inganta idan kuma niyya bata inganta ba to sai zan kuma aikin bai inganta ba shi yasa malamai ke gaya mana cewa akwai sharuɗa guda biyu manya-manya waɗanda suna da rassa amma dai su ne manya guda biyu waɗanda da su ne ake karɓan aikin dukkan wani mai aiki guda biyu ne abu na farko dai shine niyya abu nawa biyu shine waton koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan mutum zai ibada dole sai ya hada wa'annan sharuɗan guda biyu kuma dole dole in ba da su ba ibadar ba za ta inganta ba ɗayan bai wadatarwa ga ɗaya eh, dukkanin su sai sun haɗu su biyu dole sai kayi niyya kyakkyawa shine ikhlasi kenan ya zama kai don Allah za ka yi ka inganta niyyarka ka san abin da zaka yi kuma tsakani da Allah zaka yi shi wannan dole sai da haka ba kai ne don riya ba ba kai ne don ayaba ba ba kai ne don samun wani abu na duniya ba a manufarka Allah Allah ne ya sa ka kuma don shi za ka yi kuma neman yardarsa ya sa ka yi wannan aikin wannan shine ikhlasi abu na biyu shine kuma ya zama kayi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wannan aikin kada ya zama aikin annabi bai ce a yi shi ba kada ya zama aikin annabi ya hana a yi wannan aikin a'a ibada ce da annabi ya yi kuma ya yi kuma ka ga yadda ya yi saboda ka kai saboda annabi ya ce a yi sannan kuma ka yi kamar yadda shi annabi ya koyar to kaga wannan su ne sharuɗa guda biyu wanda dole dole kowane aiki sai da haka shi yasa ma wata aya Allah ke cewa faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan saliha wala yushrik bi ibadati rabbih ahada Allah na cewa duk mutumin da ke fatar gamuwa da ubangijinsa lamun lafiya ba tare da ya hada wata matsala ba ya gamu da Allah Allah masa sakayya ya shiga aljanna falyabud wa kana yarju lika rabbih falyamal amalan saliha to yayi aiki kuma aiki fa na ya aikata aiki na kwari mal abdullahi dan abbas sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hibru hadhihi al-umma da yazo fasara wannan aya sace al-amalu salih ma kana ala sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama aiki na kwarai da Allah ke cewa wanda ke fatar gamuwa da Allah lamun lafiya yayi aiki na kwarai yace aiki na kwarai shine sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aikin da manzo Allah yayi aikin da manzo Allah ba da dama a yi aikin da ya tabbata ibada ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan shine al'amalu salih sai yace wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kada ya hada Allah da wani a wajen wannan ibada yace shi kuma ya tabbata muna niyya kenan to kenan idan za ka yi wani aiki sai ka hada wayannan ababen guda biyu inji Allah na farko dai ya zama aikin da za ka yi eh aiki ne wanda annabi ya yi shi aiki ne wanda annabi ya bada dama a yi shi aiki ne bisa koyarwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abu na biyu ya zan wannan aikin da zaka yi kuma ya zan kayi niyya ka kinganta niyyarka wannan shine abin da za mu gani a dukkan littafan mu na musulunci haka zaka same shi a cikin eh, al-ahbari ma ya tabbata mana cewa lalle innamal a'malu binniyati kamar da hadisin ne ya nuna dukkan ayyuka dole sai sun tabbata da niyya to kaga wannan hadisin da ke cikin bukhari da muslim ya tabbata mana lalle wannan shine babban rukuni na kowace ibada ba sallah kaɗai ba kowace ibada sai da niyya na'am yanzu mun jiya ka zo ka eh, kana da cikakken tsalkinka ka dibi alƙibla sannan kuma ka tsaya inda ya dace ka tsaya baka tsaya inda ake gitta maka ba sannan kuma eh, baka tsaya inda kabari yake ba eh, ka zo ka tsaya daidai a inda ya kamata ka tsaya kuma kayi niyya me zai biyo baya sai kabbara harrama to shine sai malaki cewa at-takbir kabbara harrama idan wayancan sun faru yanzu zaka zo kai kabbara harrama menene kabbara harrama shine irin abin da mutum ke cewa lokacin da zai shiga sallah shine Allahu akbar kuma babu wata kalima wadda ke isar ma mai sallah in ba wannan ba a lokacin kabbara sallah Allahu akbar ma'anarsa Allah mai girma wannan ka kabara harama yanzu idan ka zo ka ce zaka canza wannan kamar ka ce Allahu a'zam wannan ma suna ne na Allah tabbas kuma ma'anarsu guda da Allahu akbar da Allahu a'zam to idan kai amfani da wannan Allahu a'zam to sallaka ta ɓaci dole dai wancan da annabi ya koyar shi zaka yi in ka canza ka kawo wani ko da yana da kyau to sallah ta ɓaci domin ba haka annabi ya koyar ba dole sai ka tsaya nan inda annabi ya koyar da wannan kabbara wadda dukkan musulmai suka yi riko da ita Allahu akbar kar ka canza ka ce ar-rahman ko ka ce ar-rahim ko ka ce al-azim ko ka ce al-a'zam ko ka ce al-wahhab ko duk wani sunan da zaka kawo in ba wannan ba to babu shi suna ne na Allah confirm walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye kyawawan sunaye idan za ku yi ibada idan za ku yi addu'a ku kira shi da wayannan sunayen to karka ce aito tun Allah ce Allah ke da suna ku kira shi kuma wata aya ma tana cewa ulidullaha awidur rahmana ayyamma tad'u falahul asma'ul husna ku kira Allah ko ku kira ar-rahman duk wanda kuka kira duk ɗaya ne domin Allah yana da sunaye da yawa ka ce to shi kenan yanzu kai ko da za ka yi kabbar harama za ka kira suni sunan da ba Allahu akbar kai sallah to babu sallah ka domin ibada tana buƙatar tana buƙatar ka biyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kowace ibada ba sallah kadai ba duk ibada da za ka yi ka bincika haka annabi yayi idan ba hakan ba to ko kai babu shi saboda wannan shine wajibi ne idan za ka yi kabar harama ka faɗi wannan kalimar Allahu akbar Allah shi ne mai girma to wannan shi ne ake nufi da kabbara harama sallah ba ta inganta sai da wannan kabbara harama rukuni ne cikin rukunan sallah wajibi ne cikin wajiban sallah tilas ne cikin abubuwan da ke zama tilas a cikin sallah sai da kabbara harama ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح bi بقوله manzo Allah yana buɗe sallah da faɗarsa Allahu akbar hadisi yana cikin sahih muslim da ibn majah kuma wannan hadisin tabbatacce hadisi ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama cewa lalle idan zaka buɗe sallah ka ce Allahu akbar haka manzo Allah yake buɗe sallah da shi wa amara bi zalikal musii'u salata kuma annabi ya bayar da umurni ga wannan da ya muna na sallarsa wannan dai hadisin da muka sha gaya muku cewa hadisi ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mu bawa Allah sallah hadisi ne wanda ke zama umda a cikin babubukan sallah sifar sallah wannan hadisi shine umda ko kuma ce shine Umul babi eh, mutumin nan da ya zo ya tarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah a cikin masallaci mutumin ya je yayi sallah raka'a guda biyu ya sallame ya zo ya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya mayar mai da sallama annabi ke masa amma ko ma kai sallah domin kai baka yi sallah ba abin da yasa manzo Allah ce mai ko mai sallah don bai sallah ba domin sallar bata zo bisa koyarwa ta manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallama yi ta ne ba yadda manzo Allah yake ayi ba saboda manzo Allah ce mai baka yi sallah ba sai koma sai ji ya sake bugawa irin yadda ya saba ya sake dawowa kuma ya zo gaban manzo Allah ya wa manzo Allah sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mai da sallama yake mai bawa Allah ko ma kai salla domin kai baka yi sallah ba ya sake komawa yayyo kuma yadda ya saba ya sake dawa manzo Allah ce masa koma baka yi sallah domin kai baka yi sallah ba baba Allah ce to ina rantsuwa da wanda ya aiko ka da gaskiya ما أحسن غيرها والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره ina rantsewa da wanda ya aiko ka da gaskiya gaskiyar magana ni bana da wata sallar da ta wuce wannan ita ce ni iya ita ta nike yi to saboda ka manzo Allah ka koya min to manzo Allah sai ya koya masa to cikin yadda manzo Allah ya koya ma wannan musi'u salatihin sallar nan ya nuna masa yi kabbara harama yace ce Allahu akbar idan zai sallah kama ta kaddama kamar da ya gabata a can baya wa qala lahu har ma annabi yana ce masa innahu la tatimmu salatu li ahadin minan nasi hatta yatawadda fa yaba alwudu'a mawadi'ahu ثم يقول الله أكبر وانا حديثنا سكن سنن الطبري بسناد صحيح wato yana cikin tafsirin imamu Tabari kenan kuma da isnadi mai kyau na'am annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya ma wannan bawa Allah al-musii'u li salatihi yace masa innahu la tatimmu salatu li ahadin sallah bata inganta ga kowane mutum minan nasu cikin mutane kowane ne sawa'un babban mutum ne ko karamin mutum ne mace ce ko namiji ne sarki ne ko ba sarki ne ba shugaba ne ko ba shugaba ne ba talaka ne ko ba talaka ne ba yi di in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallarsa ba ta inganta hatta ya tawabba sai idan yayi arwalla idan yayi arwalla to wannan lokacin na farko kenan bayan arwalla fa yabba alwudu'a mawabi'a kuma ya sanya arwallar gurin arwallar bi ma'ana yayi arwalla kamar yadda manzo Allah ya koya masa kada yayi kamar yadda zuciyarsa ta nuna masa kada yayi kamar yadda ra'ayinsa ya nuna masa a'a yadda manzon Allah ya koyar yayi wannan arwallar haka summa yaqul sannan bayan yayi arwalla cikakka sai ya ce Allahu akbar kaga annabi fito da shi karara yace kace yace Allahu akbar yace sallah ba ta inganta sai da haka kenan ya nuna idan bai baka yi hakan ba kai a sallarka baka yi hakan ba to babu sallar ka kenan wannan shine abin da hadisi ya nuna kuma hadisin tabbatacce hadisin yana cikin eh, tafsirin Imam Tabarani eh, sannan kuma eh, sauran bayanan wannan hadisi yana cikin Bukhari yana cikin Muslim wannan ruwayar da muka karanta a yanzu take cikin tabarani wadda zaka ji annabi in cewa innahu la tatimmu salatun li ahadin minan nasi hatta tawabba'a fa ba a mawadi'a wannan shine zaka samu a cikin tafsirin Imam tabarani na'am wa kana yaqulu kuma annabi yana fada yana cewa miftahu salati tuhur wa tahrimuha takbir wa tahliluha taslimu wannan kuma hadisi ne wanda sunan abi dawuda ke cikin sunan abi dawuda da sunan tirmizi da kuma imamul al-hakim ya inganta hadisin imam zahabi ya ce eh lalle wannan hadisi ya tabbata kuma idan ka je ka dibi irwaul galili na wannan babban malami a sheikh muhammad nasiru albani zaka ga inda yi takharijin wannan hadisin kuma ya tabbatar da hadisi ingancin sa wallahu ta'ala alam wannan hadisi annabi yana cewa abunda amma budin sallah shine at-tuhur salki. shine babban mabudin sallah idan zaka buɗe sallah to sai da tsalki kenan sai da arwalla ya zan kana da arwalla kuma baka da janaba dan kana da janaba kaga ba yadda zaka yi arwalla sai ka gusar da wannan janaba sana aibatun arwalla ya zama kana da arwalla kai tsalki na biyu wa ha at takbir abunda zai sa ka shiga sallar shine harama idan kai arwalla wannan bai sa ka shiga sallah ba a wani lokaci ne za a cewa ka shiga cikin sallah dukkan hukunce hukuncin sallah sun hau kanka shine lokacin da kai kabbara harama to sai da kabbara harama kenan sai da wannan sallah ke inganta domin baka ma shiga sallah ba idan baka yi kabbara harama ba idan wannan kabbara harama ta Allahu akbar baka yi ta ba to baka ma shiga sallah ba sai ka yi ta sannan kake zama cikin masu sallah sai man eh, sai manzo ke cewa wa tahlilu hatta taslimu abinda zai sa ka fito cikin sallar ka walwale da wacce haramar da kai ta sallah shine sallamewa da ka ce assalamu alaikum sallah ta walwale yanzu ka kare da wannan sallah ka fita sallah assalamu alaikum wa rahmatullah ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sallama daya ko sallama biyu duk da yi su to na salla ta inganta hamma akwai inda ake sallama uku za mu ci masa da yarda Allah to wannan shine eh, abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wannan hadisin kenan yake nuna muna lalle sallah sai da tsalki kuma ko da kayi tsalki baka shiga sallah ba a sai da kabbara harrama ita ce ke nuna ka shiga sallah ita kuma sallama ita kuma ita ke nuna ma ka fita daga cikin sallah wa kana sallallahu alaihi wasallama yarfa'u sautahu takbiri, hatta yusmi man khalfa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin sallah yakan daga sautinsa a wajen kabbara harrama har ya zama wa'anda ke bayansa sukan ji wannan kabbar harama a matsayin sa na liman sallallahu alaihi wasallama yakan daga sauti na bayan sa sai su jiya sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zama lokacin da ya kabbara sawa'un sallar farilla ce ko sallar nafila ne sawa'un sallah ce wadda ake bayyanawa a cikinta ko sallah ce wadda ba a bayyanawa sai da kabbara kuma ya daga kabbar yadda waɗanda ke sallah bayan sa za su ji babu buƙatar sai wani ladan ya daga sauti shi da yayi yi sautinsa waɗanda ke bayan suna ji sallallahu alaihi sallama sai sauran kowa sai ya kabbara harama abi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka manzo Allah yake sallarsa da kabbara harama da daga sauti a lokacin da yake wannan kabbara ta sallama da kabara harrama har wa'inda ke bayansa sai sun ji hatta yusmi'a man khalfa sai ya ji yadda wanda ke bayansa wannan sauti. haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallam musnad na Imam Ahmad zaka samu wannan hadisin haka wato sunan al-kubra na Imam al-Hakim zaka samu wannan kuma ya inganta shi Imam al-Hakim din nan Imam Zahabi ya ce eh ya inganta so a takaici wannan hadisin dai tabbataccen hadisi ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai na gaba wa kana idza mariba rafa'a abubakar sautahu yuballighu an-nasa takbirahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya yi rashin lafiya ta hanyar da bai iya daga sauti har na baya su jiya to wannan lokacin sai abubakar sai ya karba masa sauti sai ya sauti ne gurgube yadda ke iyawa irin sautin na mara lafiya sai shi kuma abubakar radiyallahu ta'ala anhu sai ya daga sautinsa sai ya zanna baya suna ji wannan ya faru kamar yadda malamai ke cewa waton so uku abu na farko dai lokacin da eh, ya faɗo bisa jaki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to yayi wannan rashin lafiya ya samu rashin lafiyar da bai iya daga sautinsa sautinsa yayi rauni ya zo yana daga sauti sannu sannu yadda bai iya dagawa da yawa sai abubakar sai ya karba masa sai wa'anda ke ba sai su jiya haka lokacin da ya wata rashin lafiya sallallahu alaihi wa sallama hakan ta faru haka lokacin da ya rashin lafiya ta rasuwarsa ya yi haka kuma ya daga sauti kuma a wannan lokacin abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya daga sauti mutane suka jiya sai malamai suka ce to ya nuna kenan idan liman lafiyar salau liman lafiyar salau sautinsa yana isan masallaci ba bukatar ladan ya daga sauti kawai a bari liman ya yayi kabbararsa sautin sai ya wadatar da mutane kamar yadda manzo Allah yake yi sallallahu alaihi wa alihi wa amma idan ya zama liman sauti ne bai isan mutane kamar misali bai da lafiya to wannan lokacin sai ya zama mamu sai su daga a samu wani wanda ke da sauti sai idan liman ya yi kabbara shi ma sai ya kabbara kenan abin da ake ce ma ladanci bunda muka sani ladanci kiran sallah amma wannan da ake ana cikin sallah limai ce Allahu akbar mamu ya ce Allahu akbar da sauti ya ce sami Allahu liman mamu ce rabbana wa lakal hamdu da daga sauti wannan abun idan liman sauti ne bai isan masallaci to sai a samu wanda zai yi hakan amma idan sautin liman ya ishi masallaci ko akwai lasifikar da liman zai iya rikewa a ji karatun liman a ji sautin liman to la da'iya ba buƙatar da cewa a samu wani kuma wanda zai daga sauti bayan liman domin a tarihin sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wayannan guraren da bai da lafiya su kadai ne aka ruwaito an daga sauti a bayansa amma sadda yake da lafiya to shi yakan daga sauti ne ne da zai isa ya zan kowa ya ji babu buƙatar wani ya daga sauti kuma ba wanda ya taba daga sauti a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ba halin da yake ba da lafiya ba to sai nuna kenan yanzu idan sautin liman yana isar mamu to ba buƙatar ladan ya ɗaga sautinsa wannan ita ce sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ita ce malaman hadisi suka tabbatar kuma kun gane shi kamar yadda ya zo haka eh, manzo Allah yana daga sautin sa bit takbiri hatta yusmi aman khalfa sai ya ji yadda wa'anda ke bayan sa na ɗaya kenan na biyu wa kana idza marida rafa abubakar sautahu yuballighu an-nasa takbira idan ya yi rashin lafiya kuma to sai abubakar sai ya ɗaga masa sauti sai zan sautin manzo Allah gurgudon sautin mara lafiya shi ko abubakar sai ya daga sa to shi kenan sai mutane su ji sautin abubakar wa kana ya kulu har ma yana cewa idza qala al imam allahu akbar faqulu allahu akbar idan kuka ji limamin ku ya kabbara harama ya ce Allahu akbar to kuma kanku da amma mu kuma sai ku daga sautin ku ce Allahu akbar liman na Allahu akbar kuma ku wada ya nuna kenan kai ba za ka yi kabbara ba sai liman ya yi idan ka yi kabbara tun liman bai yi kabbara ba babu sallarka dole sai liman ya yi sannan kai ma sai kai bai yiwa ka bi limami kuma ka riga shi ka riga shi kabbara sannan shi ya kabbara kai ka shiga sallah tun bai shiga ba kuma shi kake biya bai yi ba innama ju'ilal imamu li utamma bi dama an sanya liman ne don a yi koyi da shi kamar yadda hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna to ko liman an sanya shi don kai koyi da shi to sai ya faɗa sannan ka faɗa sai ya aikata sannan kai ma ka aikata kar ka kuskura ka riga liman kar ka kuskura ku yi gangan da kai da liman ka bari liman yayi sannan kai kai tunda shine liman kai kuma kai ne mamu to haka manzo Allah ya faɗa yana cewa "Iza قال الإمام imamu Allahu akbar idan liman yake Allahu akbar fa qulu Allahu akbar kuma kuce Allahu akbar ya nuna kenan sai liman ya ce sannan kai kuma kace ya nuna cewa idan liman yake bai dauke ma ba kai ma mu sai ka ce ba kamar karatu ne ba idan liman yayi karatu ya dauke ma kai ko baka yi karatu ba amma wannan kabar harama ko liman yayi to kai ma dole sai kai haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na'am to yanzu mun ji ana kabbara harama kuma mun ji matsayin kabar harama a sallah ta na rukuni ya ke rukunan sallah faralli da cikin farillolin sallah to akwai abin da ake lokacin kabar harama mun ji yadda ake kabar harama to akwai wasu wani abubuwan kuma da ake har yanzu shine raf'ul yadaini daga hannuwa lokacin da zaka yi wannan kabar harama shi ma kansa sunna ce daga cikin sunnoni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana yarfa'u yadayhi taratan ma'a takbiri wa taratan ba'da takbiri wa taratan qabla manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai wannan kabbara to yana daga hannuwansa guda biyu lokacin daga wannan hannuwan to akwai hanyoyi kusan guda uku wa'anda ake yi na farko yakan daga hannuwansa tare da kabbara yana daga hannuwa lokacin da yake wannan kabbara lokaci daya Allahu akbar yana daga hannuwa lokaci daya yana ƙare kabbara ya ƙare daga hannuwa sai ya dawo da hannuwa ci gaba da karatunsa wannan na farko kenan na biyu wani lokaci kuma yana yi ba da takbiri sai ya kabbara sai ya ce Allahu akbar to sannan sai ya daga hannuwansa sallallahu alaihi wa sallama wani lokaci kuma wa taratan qabla wani lokaci yakan yi ne kamin kabbara sai ya daga hannuwa sai ya aje hannu. ya ɗaga, ya aji sannan ya ce Allahu akbar wannan su ne fuskoki guda uku na dukka sun tabbata annabi yana yi kuma duk wanda kai yayi ka ɗaga hannunka sannan sai kai kabbara kai kabbara sannan ka ɗaga hannu ka haɗa su guri ɗaya, duka ya halatta ko ne kai wa kana yarfa'uhuma mamdudatal asabi idan zai ɗaga hannuwan ya yake ɗagawa. mala yake cewa yana ɗaga hannuwan nasa mamdudatal asabi'i yana miƙe yatsun hannayen ba jimki hannu zai ba sannan ya ɗaga a yatsunsa suna miƙe kuma yadda Allah ya halice su la yufarriju bainaha bai buɗa su kamar mai zagin wani wala yadummuhuma kuma bai haɗe su guri ɗaya kamar wanda bai da lafiya a yatsun a yadda Allah ya halice su haka zaka ɗago hannuwan daidai ba tare da ka matse yatsun ba ba tare da ka buɗa su ba ba tare da kuma ka dunkule hannuwan ba haka za haka yake daga hannuwa sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma haka dukkan marwaita suka ruwaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka yake kamar yadda zo hadisi cikin sunan Abi Dawuda da sunan Ibn Khuzaimah da al-Hakim ma inga hadisin Imam Zahabi ya ce eh, eh yayi daidai yadda al-Hakim yake hadisi ingantacce ne yayi muwafaqa da shi na'am to wannan shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi kenan a lokacin da yake daga hannayensa a cikin sallah ko ma dai ya zama ya daga hannun tare da kabbara daidai lokaci daya ko ya fara daga hannuwan sannan ya kabbara ko kuma ya fara yin kabbara sannan ya daga hannuwan to idan zai dagawa kuma yatsunsa na hannuwan suna nan kamar yadda Allah ya halice su bai jinki hannun bai matse hannuwan yatsun baya kuma bude yatsun yadda Allah ya halice su haka yake dago hannuwan yatsun yadda suke ba tare da yayi wani aiki cikin su ba haka sallallahu alaihi wasallama yake na gaba wa kana yaj'aluhuma hazawa mankibaihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana aza wa'inna hannuwan daidai da kafadunsa tunda an ce za a dago su to idan aka dago a ina ake ajewa to shi na mala yake ce muna idan ya ɗago hannuwan yakan aza su ne daidai da kafaɗa. ba ɗaga ake sama ba sai ya wuce kansa ba a daidai kafaɗa. wannan shi ne na farko na farko kin yadda aka samu yana wani lokaci yakan aza su daidai kafaɗa. wa ma kana yarfa'u ma hatta yuhazi bihi ma furu a uzunayhi wani lokaci kuma sai ya wuce kafaɗa, sai ya ɗan ɗaga su sama sai sun kai daidai da kafafen kunnuwansa sai sun kai ga daidai da kafafen kunnuwa daidai da kunnuwa kaga sun wuce kafada a hali yanzu idan ya dago ba dagowa yake yi ba ba su kawo daidai kafada ba ko ko a'a su wuce kafada su wuce kunne su wuce kai a'a ko ma dai su zan daidai kafada ko kuma su zama daidai da kunnuwansa sallallahu alaihi wa sallama to wannan ita ce siffar ta daga hannuwa ya kamata dukkan wa'annan sifofi mu yi kokari mu kula da yadda manzo Allah yake sallah don shi yake ce mana sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ina sallah wa'annan duka hadisai ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake yi ya sanya wa'annan hannuwan daidai ka fada wani lokaci kuma ya kai su daidai kunnuwansa na'am yanzu mun ji kabbara kuma mun ji daga hannuwa a wajen kabbara sai me zai biyo baya abin da zai biyo baya yanzu za a ci gaba da tsayuwa kenan cikin sallah to idan za ka idan ka kare wannan hannuwanka bayan ka daga hannuwan ka dawo da su a ina za ka aje su sai mana yake cewa wadda uliyumna ala yusra wal amru bih dora hannun dama akan hannun hagu da kuma bayar da umarni cewa ayi hakan annabi sallallahu alaihi wasallam yana wannan bayan ya kare kabara harama ya daga hannuwa ka wada, ko daidai kunnuwa yanzu kuma zai ci gaba da karatu ya dawo da hannuwan kenan to ina zai aza su yakka aza su ne bisa ga kirginsa kamar da zamu cimma a nan gaba zai ɗauko hannun dama sai ya aza bisa ga hannun hagu abinda muke ce ma qablu ko abinda ake ce ma wada'u duka ya halatta sallallahu alaihi wasallam haka manzo Allah yake yi wa kana sallallahu alaihi wasallam yada'u yadahu al-yumna 'ala al-yusra annabi yana aza hannunsa ne na dama aka hannunsa na hagu haka manzo Allah yake hadisi yana cikin sahih muslim yana cikin sunan abi dawuda kuma hadisin Muhammad Nasiruddin Albani ya fitar da shi ya yi fitar da isnadin da tahrijinsa a cikin irwa'ul galili wa kana yaqulu har ma annabi na cewa inna ma'asharal anbiya mu taron annabawan Allah umirna bi ta'jili fitrina an ba mu umarni cewa idan za mu yi azumi to mu yi gaugawar buɗe baki da an ce rana ta faɗi kar ka tsaya jiran cewa sai taurari sun bayyana ko sai duhu ya bayyana kai dai rana ta fadi ina take babu ta ta fadi je kawai ka ci abincinka wa ta'khiru suhurina kuma annabi ya bamu umurni cewa mu jinkirta sahur kada mu yi gaugawar wato yin sahur mu bari sahur din mu sai can kusa ga asuba can da jijifi sai mu tashi mu yi kar ka tashi cikin tsakiyar dare ka yi sahur a ka bari sai can kusan karshen dare sai ka tashi ka yi sahur haka annabi yace Allah ya umurce su su annabawan Allah idan aka umurci annabawan Allah mu ma haka aka umurce mu umurni na gaba wanda Allah ya ba annabawan Allah yi manzo Allah yace wa annaba aymanana ala shama'ilina fi salati mu dora hannayenmu na dama akan hannayenmu na hagu a cikin sallah haka Allah ya umurci annabawan Allah tun daga annabawa na farko har zuwa annabin ƙarshe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka Allah ya umurce su su dora hannunsu na dama akan hannunsu na hagu a cikin sallah kenan annaba duka qablu suka yi eh, alaihi wassalatu wassalam qablu suka yi kaga wayannan ababen guda uku su ne wa'inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana cewa lalle Allah ya umurci annaba da su na farko dai ta buɗe baki na biyu jinkirta sahur na uku shine yin kablu a cikin sallah ah, Allah ya umurci annaba da su hadisin tabarci hadisi ne yana cikin sunan ibnu hibbana yana cikin abdiya na miqdisi kuma da sanadi mai kyau kamar da malaman hadisi suka tabbatar kuma yana cikin wadda malik domin a tanwirul hawalik sharhi muwatta malik ya kawo shi wannan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wa marra bi rajulin wa huwa yusalli wa qad wada'a yadahu al-yusra 'ala al-yumna fantaza'aha wa wada'a al-yumna 'ala al-yusra kuma tara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce ya iska ni bawan Allah yana sallah ya ɗora hannunsa na hagu akan hannunsa na dama fanta ba'aha sai ya janye wannan hannun wawa ba al-yumna al-yusra sai ya ɗora hannun dama akan hannun hagu ya iska ni bawan Allah yana sallah maimakon ya ɗora hannun dama akan hannun hagu sai ya ɗora hannun hagu akan hannun dama sai manzo Allah sai ya janye wannan hannun sai ya maida hannun hagu ƙasa hannun dama sama yace to haka ake yi ba hannun dama a ƙasa ba hannu hagu na sama ba hannu hagu ne ƙasa hannun dama a sama za ka ɗora hannun dama a sama hannu hagu ne haka manzo Allah ya koya masa to kaga manzo Allah yana koya masa ba sai da suke sallah kaga wannan sahabi ya kuskure sai manzo Allah ya goda masa yadda ake yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har malama hadisi na cewa dukkan hadisan da suka tabbata na sallar manzo Allah duk sahabban da suka waito yadda manzo Allah yake yi musu sallah suka faɗa mana ga yadda manzo Allah yake sallah dukkan su ba hadisi ɗaya wanda yato yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sadalu duka suna suwa suna gaya mana yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah shine ya dora hannunsa na dama akan hannunsa na hagu ko kuma yayi qablu duka hadisan haka suka nuna ko kuma yaga wani ya aza hannunsa na dama ayi hannunsa na hagu akan hannunsa na dama sai ya canza masa sai ce masa ba haka ake ba ga yadda ake sallallahu alaihi wasallam to wannan dai shine eh, su ne hadisai tabbatattu game da wannan sai kuma wada'uhu ma ala sadari dora wa'annan hannayen bisa kirji yanzu an ce ka dora hannun dama akan hannun hagu sai ka aza ina bisa kai bisa cibiya bisa ciki a'a ina zaka dora su sai yake ala sadari akan kirjinka nan zaka dora wa'annan hannuwan dukan su hannun dama da hannun hagu hannun dama hannun hagu na ƙasa hannun dama na sama bisa kirjinka haka manzo Allah yake sallah kuma haka ya bada umurni ayi wa kana yaba'ul yumna annabi ya kasance yana ɗora hannun dama ala buhari kaffihil yusra akan tafin hannunsa na hagu tafi ba can bisa zira'i ba yana aza bisa zira'i wani lokaci zamu ce masa amma yanzu wannan yana sai nuna ma yana aza hannunsa na dama bisa ga tafin hannunsa na hagu war rusugu was sa'id ya hada da waton gwiwa hannu da kuma waton zira'i na gaba kenan zai haɗa su guda ya in ya aza hannunsa na hagu yatsinsa za su wuce wuya hannu su ɗan kai ga can bakin wato yawan eh, nan gaba ta hannun ta tafi hannu sai su wuce nan kuma tafi hannunsa yana daidai kuma bayan tafi hannun hagu ya haɗa su haka yake yi sallallahu alaihi wasallama ar rusugu wa sa'id wannan gwiwar hannu na hannu hagu a sa'id ko shine ɗan wannan gabar wadda eh, in ka tsallaka wannan gabar kenan wannan ɗan ƙashin da ke gaban wannan gabar to yatsunsa za su kai bisa gare shi to kaga yanzu hannunsa na dama yana bisa hannunsa da hagu sallallahu alaihi wasallama kuma tafin hannunsa na dama yana bayan tafin hannunsa na hagu yatsunsa sun hau bisa gabar hannunsa har sun wuce sun kai ga daidai wannan ɗan zira'i na nashi da ke gaban wannan gabar hannu haka manzo Allah yake sallah kuma haka masu ruwaitowa suka ruwaito yadda yake aza hannunsa kuma wa amara bi zalika ashaba kuma ya umurci sahabbansa su yi haka bayan yayi to kuma haka ya umurci sahabbansa da su yi wa kana ahyanan yaqbidu bil yumna al yusra wani lokaci kuma sai ya jimki hannun dama da hannun hagun kenan sai eh, ya jinki hannun hagu da hannun dama sai ya jimke maimakon ya ɗora kamar yadda muka yi bayani a yanzu to sai ya rike bi mana sai ya sa hannun dama sai ya rike hannunsa na hagu sai ya ɗora bisa ga kirjinsa wani lokaci haka yake yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa kana yabba'uhuma ala sadari kuma yana ɗora wa'inna hannuwan akan ƙirji. wannan bayanin wa kana yabba'uhuma ala sadari yana aza wa'annan tafunan ko wannan hannuwan nasa gaba ɗaya baya ɗora dama akan hagu yakan ɗora su akan ƙirjinsa kamar yadda muka gabatar a ɗazu hadisi ne tabbataccen hadisi na sunan abi dawuda da ibn mata, ya inganta haka imamu ahmad ya fitar da shi abu shaykh ma fitar da shi a cikin tarihu asbihan hadisi ne tabbatacce malamai da dama sun ce hadisin ya kai matsayin hasan kuma ma'anar wannan hadisi yana cikin muwadda malik yana cikin sahih bukhari kuma idan mutu ya kula wato da irin kulawa in ka mai da hankali a cikin hadisin da ke cikin wadda male da hadisin da ke cikin sahih bukhari wanda ya nuna yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallah eh, sifar sallarsa yadda ya kabul da ya aza hannun dama bisa ga sa na abu to zai nuna ma bisa kirji ne aka aza amma inda zaka gane shi kai tsaye to shine in ka je a wannan littafan da muka ambata maka sunan abi dawud da ibnu khuzaimata zaka ga wannan kai tsaye haka kuma a cikin sahih muslim shi ma zaka ga haka hadisin wa'il zaka ga lalle bisa kirji ya aza wa kana yanha alil ikhtisar kuma bayan hakan kuma annabi yana hana ikhtisari menene ikhtisari shine mutum ya aza hannayensa bisa kuyibi mun yadda inda mutum ke aza hannayensa a cikin sallah to in ka zo ka aza hannu bisa kuyibi wannan ka saba ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yana hana haka me ake nufi da kuibi wasu na ce masa gutu wato dai dan kashin nan wanda ke kasa ga awazunka wanda suka haɗe da inda kasan kafahuwanka suka haɗu ba shine gindi ba ko shine ake ce ma kuibi to a wannan gurin ka aza hannuwanka wannan hannun dama bisa kuibin dama hannun hagu bisa kuibin hagu to wannan irin sallah manzo Allah ya hana ta ka irin wannan tsayi irin tsayi mutumin da manomi ya gaji to irin wannan an hana malam suka ce me yasa manzo Allah ya hana irin wannan tsayi wasu suka ce dalili shine wannan tsayin wai an ce haka shedan ka tsayi wasu ko suka ce tsayin yahudawa ne wasu kuma suka ce dai tsayi dai ne na wato makiyan Allah to a takaice dai tuna dai annabi ya hana to shikenan ba ruwan mu da cewa wai saboda mi a'a annabi ya hana shikenan sai mu hanu annabi bai irin wannan zaman fi salatin wa huwa salbu allazi kana yanha anhu shine as-salbu wannan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake hanawa hadisin Abu Dawud da Imam nasai da ma wasu wa'inda ba su ba tabbatace hadisi manzo Allah ya hana as-salbu wata rana Ziyad ibn Subayhin yana cikin sallah ya ɗora hannunsa bisa ga kwiɓinsa hannayensa bisa kwiɓi yana sallah sai kawai ga Abdullahi dan Umar ya zo ya hizgo ina hannuwan sai manzo Allah sai yake ce masa naji manzo Allah yana hana asalbu, me yake nufi da asalbu shine al-ikhtisar ɗora hannun dama bisa ga kwiɓi a ɗora hannaye bisa ga kwiɓi hannun dama bisa kwiɓin dama hannun hagu bisa kwiɓin hagu annabi ya hana wannan sai Abdullahi dan Umar ya janye hannu wannan Ziyad ibn Subayhin ya ɗauke masa hannuwa yake na ji annabi yanha anhu yana hanawa a yi asalbu wannan ne ake da salbu ne ake nufi da al kamar yadda malai ambata a wannan gudun to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana hana haka to wannan shi ne ke nuna mana kenan wajibi ne idan za ka yi sallah kar ka yi haka tuna annabi ya hana wajibi ne ka dora hannuwanka bisa kirjinka kar ka saki hannuwa kar kuma ka aza su bisa ga kuibinka sannan kuma kar ka ɗaura hannuwanka bisa ciki ko bisa cibiya ko bisa wuya akwai ma da ke cewa aza bisa wuya da sauransu amma dai hadisin da ya tabbata karara wanda shi ke da hujja da dalili ne ɗorawa bisa kirji muna roƙo Allah subhanahu wataala ya bamu ikon sallah iri yadda manzo Allah ya koya mu yadda ake sallah ya bamu ladar wannan sallah ya karbi wannan sallah ya yafe mana zunubanmu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك